Tsaka mai wuya. In ka ba ita ma rasha ɗin kada mu yi babban zato gare ta ma'ana yadda ba mu yadda ba mu yadda a kawo sojawan faransa ba nijar ba mu yadda da a kawo sojawan ƙasar amurka ba haka yau ma ba mu yadda da a kawo turawan rasha ba sule mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci wannan kuce ce kuce wannan ka bar shi cikin cikin bakunan 'yan siyasa ya za a ya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma mine ne wannan kayan aikin su gaba da dama ta a ta'addanci ko abin da muke shakko idan muka kawo su rasha radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikin su alhali su ɗin ba su gama cin gajiyarsu ba idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa to za mu iya samun matsala fiye da waga saboda su ba su da jinƙai kai ba su da tausai kuma ba su da aƙida wato incin bil'adam da demokaradiyya. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwar da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Shin kowane dalili ne yake sa gwamnatin mulkin soja ta Nijar a ƙarƙashin shugabancin Janar Abdulrahman Chani take juya bayanta ga ƙasashen yammacin Turai tana fuskantar na gabaci? Me amfanin da Nijar za ta samu daga ƙasashen Rasha da China idan aka kwatanta wanda ta taɓa samu a can ba daga ƙasashen yammacin Turai ɗin? Sannan ina gaskiyar abin da wasu ke cewa dangane da Rasha na cewa irin da Nijar ta ga bayan Faransa yanzu take neman ganin bayan Amurka idan ta gaji da Rasha ba za su rabu lafiya ba duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu duba a ciki gaba da muhawarar da muke kawo muku a yau tsakanin ibrahim na maiwa da sule umaru dangane da sabuwar da diplomasiya tattalin arziki da soja da jamhuriyar nijar ke ɗauka ba ta da ɓata lokaci ba domin sake haɗa ku da shi mai jan ragamar wannan tattaunawa sule mummuni barma da kuma bakin nasa in ka diba ita ma rasha ɗin kada mu yi babban zato gare ta ma'ana yadda ba mu yadda farko a kawo sojawan faransa ba nijar ba mu yadda da a kawo sojawan ƙasar amurka ba haka yau ma ba mu yadda da a kawo turawan rasha ba kamar yadda nace ma ɗan jimma da ɗan jimma mai musamman su na rasha yau sun yi lalata mine da lalata su saboda wato rashin aƙida tausai da demokradiyya da a gare su Kaka, horon shi an ce mata ta tai da kyar da kyar ta bada bai amerika an ce mata tai tana nan tana soi to ita rasha in ta ce takiya takiya na misalin da zan ɗauka ma shine misalin wato aminiyarta abukiyarta makwabciyarta ukraniya wadda yake da suna ji ma juna yau tana babbakanta ba tausai ba jin kai abinda muke shakko idan muka kawo su ja rasha radda su ma din za mu gajiya da su ko kuma suka gama aikin su alhali su ɗin ba su gama cin gajiyar su ba idan su ma muka ce musu su bar wannan ƙasa to za mu iya samun matsala fiye da waga saboda su ba su da jinƙai ba su da tausai kuma ba su da aƙida wato incin bil'adam da demokaradiyya kenan yaƙin da za a yi da rashin zuwa gaba zai yi zama abu mawuyaci fiye da waga kenan kurakuran da an kai a yi kokari a yi da su domin kuma kada a shiga cikin irin na jiya akan harkar nan ta eh, ƙara kusantar ƙasashe irin su china rasha turkiya da iran daidai lokacin da aka juya wa ƙasashen yammaci na turai da su irin su america eh, baya shin wani irin amfani ko rashinsa nijar za ta samu batun tsaron nan shi kadai ne kake gana abin da ita rashar za a yi amfana da ita eh, ba ba shi kadai ba ne ba amma shi ne ummul aba'isa abin da kawo rasha a kasar sojojin rasha a kasar mali kuma sun samu ci gaba an samu sakamako wanda kowa yake yabawa da shi mm. to mu ma nan ga yanzu ai ka gani ba a jima ba mu mun ka karfafa damkon zumunci tsakanin eh, rasha da kasar mu ko kuma ka gani ai eh, E, e, balaguro da hukumomin Nijar suke zuwa rasha hukumomin rasha suke zawa nan ga kare da karau sai ba da dama ta a samu a yi rajejeniya daban-daban mun yi rajejeniya ta hanyar e, yaƙi da ta'addanci akwai rajejeniya ta hanyar tattalin arziki wannan rajejeniyan ai ka gani ba a jima ba da aka yi ta sai gashi kayan yaƙi na lokaci waɗanda ake so mun ga gasu na rasha ta kawo mana su kuma ta kawo mana sojin rasha wanda za su ba su sojojin mu horo dan saboda su lakanci aiki da waɗannan kayan aikin mm. kayayyakin da ma ana maganar kamar ba a fayyace shin tallafi ne ko kuwa an saida wa Nijar su ne babu ƙarin bayani akai eh sule mu cikin yanayi wanda muke yanzu na ta'addanci na in ka kwana yaƙi da ta'addanci yaƙi da ta'addanci na in ka kwana baka san ba gobe yadda za ta badowa wannan kuce ce kuce na tallahi ne na taimako ne na saye ne wannan ka bar shi cikin bakunan 'yan siyasa mu yanzu inda muke nan ga fatan na muka yi ubangiji Allah shi kama muna da sabin abokanmu na kokowa mu yi kokowa mu kare da ta'addanci cikin kasan mu mai dokoncin hankali ya za a rashe ne ya kuma a komo ana wani tambaya ko har taimako ne ko kuma har wani saye ne an kai ko ma menene wannan kayan aikin su gaba da dama ta a yaki ta'addanci ko kuma kowa ya imani da sai da suna ake iya samu a ci nasara ko to mun samu an kawo muna su yanzu in ma saye ne mi an matsalar shi tunda ai arzikinmu ya kamata ya ce a ce arzikinmu yana ba da dama ta a kare mu in arzikinmu bai kare mu an wani arzikinmu nan baya da muka hoto tsahin kwanta waɗanda aka yi ma juyin mulki ai arziki ke gare mu ko suke ɗauka suke ɗangwalewa suna sawa cikin aljihunsu arzikin namu bai ba da dama ba ta aka kare mu da shi kuma an ka sace an ka sa cikin aljihu cikin shi ne muke to balle yanzu mun samu lokaci wanda alhamdulillah an samu sabin hukumomi waɗanda arzikin mu unwani aka da shi dan saboda a kare mu mm. alhamdulillah kuma mun san da za a samu sakamako mun ma fara ganin sakamako a tun da an yi lokacin da ta'addanci kullum sa ya saka an ce an kashe wuri kaza an kori mutanen gari kaza an yanke sarki kaza yanzu ai kaga ya dama ko ko ma in ce ya ma kare to muna fata ubangiji Allah ya kara mai domin kwanciyar hankali to wannan abun alfahari ne ya kamata mu mai da hankali mu sa ido mu tashi tsaye mu yi aiki waggar jejene da hulɗa da da kwai tsakanin mu da da Rasha tabbado sakamako wanda zai ba dama talakan Niger ya gani a ƙasa kamar yadda ya fara gani a ƙasa mu samu ta hanyar tattalin arziki ta hanyar kiwon lahiya ta hanyar eh, kwanciyar hankali a yi aiki hannu da hannu mu sa hannu cikin juna tsakanin mu da rasha mu hudda kasar mu cikin kangi wadda lala hulɗa da muka yi tsakanin mu da tsohin turawa na faransa mm. da na amerika ta haddasa kuma sun gani cewa hanyar da muka ɗauka tsakanin mu da rasha akwai cikakken zato na cewa za a hita cikin matsaloli waɗanga dai na harkar ta'addanci na harkar yunwa na harkar rashin eh, kwanciyar hankali da wani sauransu duka wannan za a samu a ciwo kai kuma sun san da in muka samu wannan abun ya ɗore to waccan bakar siyasa wadda turawan faransa da na Amurka suka sa 'yan siyasa mu suna aiwata sun san da wannan mun kare ta kenan talaka ba a komai mishi karya um, sule muke amfani ko rashin amfanin kusantar kasashe irin su rasha china iran da turkiya waɗanda gwamnatin rikon ƙwarya um, ta juya alkiblar ta zuwa wajen su. Misali ka ɗauka Prime mu ba ya je ƙasa Amerika ba wajen neman tallafi ko kenan duye da akwai abota akwai umfanin da aka iya samu amma ai kaji mu farkin da muke bisa kan shine cewa da jan hankalin mutane shi ya kamata kowa ya san ya kamata amma aiki da ya kamata shi na da wuya shi ya samu ka jan hankalin su cewa da lalle al'azimu hulɗa da su tun can baya muna cikin waɗanda ke zuga gwamnati tun zamanin canja ta da a hita batun ƙasashen turai ɗai a ƙara faɗaɗa a ƙara faɗaɗa saboda su ɗin a banda irin wannan taimako da su ƙasashen turan wato eh, yamma ke ba da su ma akwai nasu hmm. idan kaga akwai umfani da dama ya kwatanta ma fannin gona da fannin tsaro da dama akwai hmm. akwai kuma gudunmuwan da za su iya kawo hiyar da ma na waɗanda ƙasashe amma mu shi hankalin da muke yi shine cada a yi hattara a kan cada duk lokacin da ka zo ka zauna da wanda ya hika ƙarhi ya hika ƙarhi ya hika wayo to kenan sai ka shi da zaman ka kashashe ne wanda dama idan aka ci sai a hulɗan lallai hulɗan za a yi amma wasu za su zakuwa da hankalin wayo wasu kuma za su zakuwa da hankalin cuta shine muke ce ai la'akari kuma akwai kurakurai da aka yi can baya waɗanda ba mu hatan yau a ce an haɗa ciki shi yasa muke jan hankali ai hattara a kiyaye idan ka diba yanzu ga ma da jami'an tsaro sun hidda sakamako tsakanin wata eh, uku na sabon shekara gama jan kokarin da sun kai na <clears throat> wato bisa kan tsaro da murkushe ta'addanci mun jinjina musu sosai saboda an samu ci gaba kuma sun nuna suna nan suna kuzari saboda mu yau inda muke jiran su kenan saboda su ce sun yi mulki dan tsaro ya ɓaci kenan duk abin da za su yi wanda zai tanada ko ko zai sa tsaro har ka tsaro ta kyau muna goban bashi kuma muna zuga su ɗari bisa kan ɗari kenan in dai hulɗa da rasha za ta sa wato a cimma wannan moriya to ya yi eh, kaji eh, abokina ya ce ce ku ce na 'yan siyasa na saboda su kishiyoyi na ikon suke nema muku ikon muke nema a yi mai kyau a yi iko na gari kowa ga yin shi son muka idan kana yi ka yi mai kyau to a gaishe ku to nan za mu ja burki sai Allah ya kai mu rana wata yau mu zo mu ci gaba kuma in Allah ya maido mu din ɗaya daga cikin abubuwan da zamu duba shine maganar kayan yakin nan da rasha ta kawo nijar a kwanakin baya wanda wasu ke cewa ai ba na kare nijar ba ne na kare shugabannin sojan nijar ne haka ne sannan kuma ya ake ganin raunin alaƙa yanzu tsakanin nijar da gwamnatocin ƙasashen afirka ba waɗanda suke cikin ecowas kaɗai ba ƙasashen afirka dai masu shugabannin mulkin demokuraɗiyya wato na fararen hula da kuma alamun da ke nuna cewa kamar ita gwamnatin nijar ta yanzu ta fi jin daɗin zama lafiya da kasashen da ke karkashin mulkin soja duk wannan suna tafi a shiri mai zuwa Allah kamar yanzu kan muna godiya ga su baki namu Ibrahim na mayo da Sule Umaru da ku musamman shi Sule mu da barmu mu wakilin mu a Yamai da ya haɗa mana wannan tattaunawa a madadin su dukan Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington mun ba ku lafiya